Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim ka almasi garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren talata 29 ga watan Satumba shekarar 2020. Bayan labaran duniya za ku cewa cibiyar yaki da cutar sida ta Najeriya ta dakatar da kamfanonin da ke mata kwangilar soyo magungunan kashe kaifin cutar Haka kuma jihar Filatan Najeriya wata babbar kotu a garin Jos ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya da ta Obade mai lafiya ya shigar yana kalubalantar hukumar 'yan sandan kasar da ta gayyace shi. Kamar kowace ranar Talata yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihohin Neja da Kogi sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar to amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau ɗinnan talata makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar uku ga watan Nuwamba. wanda shi ne na farko a jerin muhawarori uku da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin cleveland na jihar ohio na zuwa ne a daidai lokacin da biden ke gaba da trump da maki bakwai a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin ƙasar wanda ke barazanar mai da trump shugaba na uku cikin shekaru arba'in da ya kasa samun wa'adi na biyu na shekaru hudu to sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe wanda hakan na iya sawa ko da trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa kamar yadda ya faru a karawarsa da hillary clinton ta da a shekara ta shida ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin ya kuma yi nasara an kinsa cewa amurka miliyan 100 ne za su kalli wannan bugawar da 'yan takarar shugaban kasa za su yi ta tsawon minti 90 yawan mutanen da cutar covid-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alkaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar johns hopkins wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33 da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci karfin kalubalen da wannan annoba ta kawo ta kuma koyi darasi daga kurakuran da aka tafka a farkon bullar cutar shugabanci na gari na da alfanu a cewar guterres wanda ya kara da cewa kimiyya na da alfanu sannan kuma haɗin kai na da alfanu amma bayanai marasa sahihanci na kaiwa ga halaka covid-19 dai shine ciwon nan da shi'umar kwayar cutar nan ta corona ke haddasawa wadda aka yi imanin cewa daga wuhan na kasar china ta samu asali a ƙarshen shekarar bara ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan talata kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin nagona karfak ɗin nan da ya balle ƙasashen turai biyar wato burtaniya da belgium da estonia da faransa da jamus suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya litini tsakanin dakarun armenia da na azerbaijan a wannan yankin wani mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gana da shugaba ilham aliyev na azerbaijan da firaministan armenia nikol pashinyan inda ya kiran da a kamar yadda ya ce gaggauta kawo ƙarshen faɗan a kwantar da hankali a kuma koma kan teburin tattaunawa mai ma'ana ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da gindaya wani sharaɗi ba a cewar kafar labarai ta ap za a yi jinkirin ɗage ma ƙasar mali takunkumin karya tattalin arziki da ƙasashe goma sha biyar na afirka ta yamma suka ƙaƙaba mata fiye da yadda aka yi tsammani da farko duk wadda naɗa sabon firaministan wucin gadi farar hula muktar un da aka yi ƙungiyar ecowas ta ƙaƙaba takunkumi ma mali jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya wanda ya kai ga hamɓarar da shugaba ibrahim bubakar kaita kungiyar ta ce za ta ɗage takunkumin ne bayan an naɗa shugabanni farar hula a yayin shirin komawa tsarin demokaradiyya to amma kafar labaran faransa ta ce naɗa jagoran sojojin da suka yi juyin mulkin kanar asimi gwaita a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na wucin gadi na iya zama dalilin shugabannin ƙasashen na afirka ta yamma na ƙin canza matsayinsu. su manzon musamman na ecowas kuma tsohon shugaban najeriya gulla jonathan ya faɗa a wata takardar bayani cewa har yanzu sojojin da suka yi juyin mulkin ba su cika bukatar su ta naɗa farar hula a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na wucin gadi ba shugaban faransa emmanuel macron yau dinnan talata ya yi alkawari ma 'yan ƙasar belarus cewa za su samu tallafin turai bayan ganawarsa da jagoriyar 'yan adawa sviatlana sikonovskaya ganawar ta auku ne a vilnius babban birnin kasar lithuania inda sikoniskaya ta gudu bayan da zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan agusta ya janyo dambarwar siyasa da dama daga cikin 'yan kasar ta belarus na watsi da sakamakon zaben da aka bayar a hukumanci wanda ya sake baiwa da daɗaɗɗen shugaban ƙasa mai ci alexander lukashenko wani wa'adin kuma wanda don haka dubban mutane suka yi ta zanga-zanga cikin makonnin da suka biyo baya a ƙarshe ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ce ta tsaida harkokinta a ƙasar india bayan da gwamnatin ƙasar ta garkame asusun ajiyarta na banki ƙungiyar ta ce wannan matakin wani ɓangare ne na abin da ta kira matakan bita da kulli da ake ɗaukawa kan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar babu ƙaƙƙautawa a wata takardar bayani ta yau dinnan talata ƙungiyar ta amnesty ta ce a tilas ta sallami ma'aikatanta a indiya sannan ta dakatar da duk ayyukan bincike da gwagwarmaya bayan da aka gaya mata cewa an tseda asusunta saboda zargin aikata rashin daidai ta harkar kuɗi ta yi watsi da zarge-zargen tana mai cewa ta bi dukkan dokokin indiya gwamnati dai bata ce komai ba kan wannan al'amari to amma a baya ta ce ana binciken kungiyar tarajin kare haƙƙin bil'adama kan zargin saba ma dokokin indiya game da batun karbar tallafin kuɗi daga kasashen waje labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu za mu fara da najeriya inda cibiyar yaƙi da cutar sida ta ƙasar ta dakatar da kamfanin da ke mata kwangilar sayo magungunan kashe kaifin cutar a matakin rage kashe makudan kuɗi don dacewa da yanayin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasashen duniya. Babban daraktan cibiyar Dr. Gamba Aliyu Gumal ya ce, yanzu matakin sayo maganin kai tsaye ya taimaka wajen rage kuɗin zuwa dala bakwai a wata ga kowane majinyaci maimakon dala goma sha uku da ake kashewa a baya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. Dr. Gambo Aliyu a zantawarsa da manema labaru a Abuja ya ce hanyar odar maganin kai tsaye shine mafi tasiri wajen saurin isowa araha da kuma kauce su magungunan jabu. Yayin da yake nuna Najeriya gaba daya kan dau nauyin maganin kashi goma sha biyar ne cikin ɗari na masu cutar sauran kashi tamanin da biyar hukumomin ba da tallafi ne kan ɗauki su ya nuna fargabar nan gaba masu tallafin ka iya dakatar da tallafin. sanan na biyu za mu saka gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na COVID. To dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19 Amma muna fatan kafin shekara ta ƙare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayan ta kuma su suka ɗauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati idan an tara wannan kuɗi za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci ta yadda za a dinga ɗauka a hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa tallafinsu wannan gidauniya tana ɗaukan wani ɓangare na tallafin da suke janyewa kaga abu ɗaya kenan na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa na uku su ne gwamnatocin jihohi jihohi tsakani da Allah mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimaka marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne. Dr. Aliyu ya nuna wata na'ura da mutum zai iya amfani da ita a gida don gano sa kan cutar mai karya garkuwar jiki. Kuma a jakarar kaga an da aka rubuta da harshen nasara ora quick HIV self test abin da ake nufi wannan shine eh, ma'auni wanda kake sawa a bakinka ka gwada matsayinka game da cuta mai kare garkuwan jiki cikin ɗan lokaci kankani idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba shida biyu biyu biyu za a iya taimakon ka ga inda za ka je ka samu. Masana lamuran lafiya irin su Dr. Nasiru Gorzo na cewa a ta amfani da kwaroron roba baya samar da kariya ɗari bisa ɗari da aka iya samun matsala. Yana mai cewa tsayawa kan gaskiya da amana ne mafi ala. Ai rashin iya amfani da shi yana bada matsala sannan shi kansa lafiyarsa misali mutum ya sai kwaroron roba ya sa a jaka yana zaune a jikinta wata na na niƙe a cikin aljihunsa shekara guda shekara biyu wata sai amfani da ita to wannan kaga ya riga ta shiga wani hali ko ta yi expire gobara ko kuma zafi ya kashe ta ko kuma dannewar da ake mata aljihu ta riga ta lalace ko ledan mata yage to duk irin wannan yakan sa kaifin kariyar da suke bayarwa ta ragu maimakon a samu kiba sai a samu rama a yanzu kimanin mutum miliyan biyu ke dauke da cutar a Najeriya kuma ta daina zama abin da ake wa taken lahira salamu alaikum don yadda mutane kan fito su nemi magani ba tare da gudun tsangwamar jama'a ba Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Nasiru to har yanzu dai muna Najeriyar inda wata babbar kota a garin Jos ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obade mai lafiya ya shigar yana kalubalanta hukumar 'yan sandan kasar bisa gayyatar da ta yi masa don binciken wasu kalamai da ya furta yayin wata hira da wani gidan rediyo a jihar Legas kan rashin tsaro a kudancin jihar Kaduna. Sai dai lauyansa ya ce za su yi nazarin hukuncin kafin ɗaukan mataki na gaba. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Wata babban kotu da ke Jos Fadar jihar Plateau ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obadaya mai lafiya ya shigar, inda yake kalubalantar rashin cancantar hukumar 'yan sanda ta gayyace shi bincike kan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan rashin tsaro a kudancin Kaduna. Mai shari'a a a Shams, wanda ya ɗauki lokaci yana karanta bayanai kafin yanke hukunci ya bayyana cewa hukumar 'yan sanda na da hurumin gayyatar kowa don yin bayani. Barista Yakubu Sale Bawa shine jagoran lauyoyin da ke kare Obadaya mai lafiya. Akwai dokar da ta riga ta zayyana cewa duk abin da ya jibanci harkoki ko kuma maganar tsaro na cikin gida hukumar dss ita ke da hurmi take da iko ta kira ta bincike kuma sun kira shi suna kan binciken to mun duba abinda kotu ta yi a yau cewa duk da ta kira shi kuma tana bincike kotu ta ce 'yan sanda za su iya kiran shi amma dalilin da kotu ta bada shi ne ya je domin ya taimaka mata kungiyar 'yan sanda a iya sanin wani irin bayanai yake da su da za su iya taimakawa a iya kawo ko kuma a shawo wannan babban abin da zai addabe mu na kashe mutane da kuma rashin tsaro. Kenan yanzu za ku tafi Abuja bisa gayyatan su 'yan sanda ko kuma dai sai kun tsaya kun duba. Za mu tsaya mu duba. Idan zuwan ba zai zama da matsala ba. To za mu duba idan mun ga za mu iya zuwa ba mai zan ba ga mu ɗauki mataki mu je kotu ta gaba. Mu kalubanci wannan hukuncin. A bangare guda kuwa lauyan da ke wakiltar rundunar 'yan sandan Najeriya barista Michael Mayowa Oladipo ya ce kotu ta yi adalci. the court was right in its ruling because it is within the power of the police to get information from people. Ya ce hukuncin da kotu ta yanke ya yi daidai saboda 'yan sanda na da ikon neman bayanai a wurin mutane kuma haƙƙin 'yan ƙasa ne su ba da bayanai wa 'yan sanda musamman kan barazanar tsaro. Tun farko hukumar 'yan sandan ta gayyaci Dr. Obadaya mai lafiya ne a ta da ke Abuja don samun bayanai game da wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan kashe-kashen mutane da ke aukuwa a kudancin jiharsa ta Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da rahoto na musamman. A yanzu haka dai ambaliyar ruwa na ci gaba da ruguza gidajen jama'a a wasu garuruwa da ke gabar kogin kwara a cikin jihohin Niger da Kogi. A birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi, dubban gidaje ne ambaliyar ruwan ta mamaye. Al'amarin da ya sa Alatilas mazauna gidajen suka ƙauracewa unguwannin da gidajen suke. Malam Bala na yashi wani mazaunin birnin Lakwaja ne ga abin da yake cewa. wallahi tallahi ma na ce wallahi ruwa ya mamale ko ina yanzu nan wala a don wani guna kare adam kulan gwani in ka je ka gona zai duk ruwa mamale gurin yanzu nan wurin adam kwallo su ganajiya su har kan koroka wani guna ki koroka da can gurin na ta kuɗin nan su suma zuwa haka hanya yanzu nan in ka ga mutane yanzu nan kowa na hannun na kwaɗe na bin yaka amma gwamnatin jihar kogi a kuku da ta ɗauka ta ce cikin gurin housing unit ta ji sa su samu hanyar da yake bi yanzu nan To amma bayan nan akwai wani tallafi da kuka ga ita gwamnati ta bada wa wajajen su mutanen? A abin da aka samu shi da ita matan shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari akwai lokacin da matan ta zo ta bada tallafi haka amma tsammani ya kai gurin mutane ko ya sami tallafin ba. Lokacin da aka samu ambaliyar ruwan ne ta zo ko ko dai ta. Eh lokacin da aka samu ambaliyar ne ta zo aka ba mutane dai tallafin amma ban tsammani ba kamar anguwan da nake gurin anguwan sarki noma mutane suna suna kuka yanzu na abin bai same su ba kuma idan aka zo lokacin nan ana samun ambaliya a gurin sarki noma roka cin garin lakwajawa har yanzu ana samun matsala a gurin na yanzu nan. to amma yanzu a ba da mutuwa ko. a ba sa mutuwa ba ba sa mutuwa ba amma dai garin lakwajawa wallahi zan ke gaya maka yanzu nan a kuna kira sanuna jokes ruwa ya zo gurin yanzu nan titi ne da ya raba mutane yanzu nan ya zama wani da ake bi yanzu nan kanan yake faruwa a gurin yanzu nan. A jihar Niger kuwa sama da mutane dubu sittin da uku ne suka rasa matsugunansu a cikin ƙananan hukumomi goma sha takwas da wannan ambaliyar ruwa ta fi tsanani. Kamar yadda shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi ƙarin bayani. akwai lokal gamin kusan goma sha takwas da suka fada cikin wannan yanayi kuma muna ta ah, kokarin gani ya za a yi a taimaka musu don suna da bukatun taimako na gaggawa na'am to kamar ya girman bannan a girman bannan shine nake nuna maka akwai kananan hukumomi yanzu a magana da muke da kai mm. ah, goma sha takwas wanda yake suna fama da wannan matsala na ambaliyan ruwa mm. kuma muna kokarin gani ya za a yi su samu taimako na gaugawa mai girma gwamna ya bamu umarnin cewa da yadda za a yi a nemi hanyoyin da ya kamata a bi a taimaka musu yadda aka saba. amma wace irin asara ce suka yi ah, akwai rasa rayuka a ciki? eh akwai rasa rayuka eh akwai rasa rayuka idan ka dubi adadin abin da muka kididdige zuwa yanzu akwai sama da mutum dubu sittin da uku da wannan ambaliyar ruwa ya shafa a jihar niger wanda ke kawo yanzu muna eh, wannan alkalamin da na gaya muku abu ne wanda yake ya riga mun tantance shi so jiya zuwa yanzu ƙananan hukumomi suna kara turo muna ah, wurare da suka shiga cikin cikin wannan yanayi da ruwan yana ƙara karuwa ne ba sauka yake yi ba kamar yadda ma'aikatan tantance yanayi ta nuna alƙaluman cewa lallai jihar Niger muna cikin waɗanda za su fuskanci wannan barazana na ambaliya to yanzu muna mu ya wuce a barazana ya zama tabbatacce don mutane muna cikin wani hali. Wannan mutane dubu sittin da uku gidaje ne suka rasa ko gonaki ko ko rayuka ne. Akwai gidaje akwai gonaki kuma akwai rashin rayuka din A uh, uh, har abu ukun nan duka suna cikin halin da uh, yanayi da muka samu kanmu a jihar Niger sofa yanzu yanzu mutum nawa suka mutu sofa zuwa yanzu banda na hadarin jirgi na kwale-kwale muna da wasan mutum bakwai da suka rasu ƙananan hukumomi da suka shiga cikin wannan yanayi hadda na suleja nan da aka ce sama da mutum sha banda na suleja wannan sabon a wannan sabbin alkaluma muke ba banda na idan za mu hada da na suleja aikawa yanzu muna da kusan mutum ashirin da daya da suka rasu a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar niger ta tsara canzawa garuruwan da ke fama da wannan ambaliya a duk shekara matsuguni in ji shugaban hukumar ba da agajin ta jihar niger alhaji ibrahim inga to akwai yanayi akwai wani tsari da muka yi na wucin gadi wanda yake muna kiran shi two abort system wanda yake an yi gwajin farko a akari wanda yake ya ba da alkaluma mai kyau wanda yake akwai wurare kusan goma sha uku yanzu da aka keɓe za a yi irin wannan matsugunai na ganin cewa mutane sun kauce mu shiga cikin wannan yanayi a kawo yanzu kaga kamar kitsu community sun kwashe sun koma sabon wurin da aka nema musu wanda ke alhamdulahi rayuwa bata shiga cikin wani hali ba sai dai gidajensu da kuma gonaki su ne suka shiga cikin wani yanayi so kaga bisa ga duka alamu wannan wannan mataki da gwamnati ta dauka in Allah da zai haifar da da mai ido amma kamar kun samu wani tallafi daga gwamnatin tarayya ko wasu kungiyoyi akan waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a bana ba mu samu ba tukunna ai muna yanzu ne muke tattara bayanan muna tura ma duk hukumomin da ya kamata su ba mu dauki muna tattara muna tura musu eh, akwai dubban gonakin shinkafa da wannan ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da su a yankunan kayinji da kuma agwara al'amarin da ya sa a yanzu haka manoman yankin suke cikin wani yanayi na tsaka mai wuya. ruwa ya sha ya haɗe muna ya muna ga gonakin shinkara sosai na farko in ka zo rofiya inda ake samun shinkawa wajen leda dubu rana guda gaba ɗaya ruwa ya mamaye shi leda guda ba samu ciki ba wasu shinkawa kuma sanda suka taso suna batun za a yanke su kamar gari ya waye an yi gayya da a je a yanka ana yanka ana tarawa ruwa ya kwashi in ka zo yankin kwakwali hmm. shi kuma haka ruwa ya bi ya kwashe su gaba daya shi wannan ba mu ce da adadin iya iyakan ledodin da ake samu duk shekara sai ka dawo kuma bukka dubu a gwanar local government yake Na'am. Shi ma haka ruwa ya kwashe su. In ka zo tun ga magaji shi ma haka ruwa ya musu banna na gonaki yanzu ma ruwan batun ma shiga gidaje yake yi yanzu. Ko a ƙarshen makon nan ma mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso ya kai ziyarar gani da ido a yankin karamar hukumar Lafai inda ya jajantawa waɗanda lamarin ya shafa tare da bayyana cewa. Number His Excellency the Governor of Niger State has made it known that if the uh, flood continue, the only option for a farmer to increase the food security so the farmers to go back to grassing farming. ya ce gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce idan ambaliyar ruwa ta ci gaba da aukuwa kamar haka to za su mai da ƙarfi wajen tallafa wa manoma akan noman rani domin magance matsalar ƙarancin abinci. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Fenifot da ta tattara 'yan jarida kwararru akan sha'anin wasanni a ƙarshen makon ce a birnin Yamai domin horar da su a kan sanin makamashin aiki a fannin dokokin wasannin kwallon kafa. Haka ma horon ya shafi alƙallan wasannin kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar Nijar kan sani da ma har da ce dokoki daban-daban na kwallon kafa don taimakawa wajen magance dukkan waɗansu wasu rikirkitutta ko gardan dami a lokacin gudanar da wasannin kwallon kafa a duk faɗin kasar ta jamhuriyar Nijar kasancewa wani lokaci akan kare wasannin kwallon kafa amma dukkan faɗin duniya da gardan dami ko da rikirkitutta kuma da faɗa saboda rashin sanin dokokin wasannin kwallon kafa. A ci gaba da wasannin cikon gurbi na makonni hudu na kakar wasannin kwallon kafa na Premier League na ƙasar Ingila ko Birtaniya a ranar jiya Arsenal ta sha sha kashi ɗaya da uku a hannun liverpool a anfield sai dai dan wasan kungiyar kwallon kafa na arsenal alexander lacazette so biyu yana zuwa gaba da gaba ba tare da ya kai labari ba gaban mai tsaron gida na liverpool a lokacin ana biyu da ɗaya kasancewar ya kasa kitabus gaba da gaba da mai tsaron gida na liverpool ɗin shi ya sami horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal michael arteta ya canza shi kasa da mintuna 25 kame a tashi wannan wasar. Duk dai a ranar ta jiya Premier League ta kasar Birtaniya Aston Villa ta lailaye Fulham da ci uku da nema yayin da a yau ake can yanzu haka ana dabsawa duk dai a Premier League din ta kasar Ingila tsakanin Tottenham da Chelsea yayin da kasar Spain a La Liga ake can ana kabrawa tsakanin Real Sociedad da Valence sai Getafe da ke karbar bakuncin Betis Sevilla. a wasannin kwallon hannu hannu na tennis a Roland Garros ɗaya daga cikin manya-manyan wasanni na shekara na kwallon tennis na duniya an da gwabza ranar jiya tsakanin Stefani Vogel 'yan kasar Switzerland wadda ta sha kashi a hannun 'yan ƙasar Romania Patricia Maria sai kuma 'yar ƙasar Faransa Chloe pake da ta sha kashi ga takwarata ta ƙasar Faransa Corne yayin da Mark Schall ta kasar Jamus ta kwashe kashinta a hannun Carolina Mushova 'yar kasar amurka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar da haruna mamman bako da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alkaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33. Da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci karfin kalubalen da wannan annoba ta kawo. shugaban amurka ɗan jam'iyyar republican donald trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar democrats tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na shirin buga muhawara da daren yau ɗinnan talata makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba wanda shine na farko a jerin muhawarori uku da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin cleveland na jihar ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki bakwai a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a faɗin ƙasar. Wanda ke barazanar mai da Trump shugaba na uku cikin shekaru arba'in da ya kasa samun wa'adi na biyu na shekaru hudu. To sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe, wanda hakan na iya sawa ko da Trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa. kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016 ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin ya kuma yi nasara. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau nan talata mutum sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin nagorno karfak ɗin nan da ya ɓalle. Ƙasashen Turai biyar wato birtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus suka bukaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya litini tsakanin dakarun armenia da na azerbaijan a wannan yankin to masu tsaro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin mu sallama da kuma muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin sudan na kwanta gora alhaji sa'idu na maska bisa rasuwa alhaji umar marafa da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Ibrahim kalma ci Garba wanda ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC